so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci so da farko ni suna na muhammad za ku iya kira na master leader ko kuma leader activities eh sannan kuma masu ƙarin bayani biskan su mana message kai tsaye kuma abin da ya danganta kanga za su taɓo biskan account ɗinmu na instagram da suna real master leader insha Allah yau ma mun sake dawo muku da wani sabon hoto so hoton da muka zo muku a wannan karon hoto bangaren na masoya ne kuwa hoton da muka zo muku da shi shine wannan gani wannan hoton na bangaren masoya ne kuwa ok yanzu mu je mu game biskan bix art domin mu fara gwajin yadda mun ka hada wannan hoton so yau ma na zo muku da sabo abinda na jima ban gaya muku ba a eh, ku dinga yin comment a ƙasa ga wannan bidiyo kuna faɗin ra'ayoyinku duka wannan abubuwan da muke nan ga yi ra'ayukan kanmu ne muke nan ga azawa mu abin da ke burge ku ba so da hakan gani mun gace muku ku dinga yin comment kuna faɗin ra'ayoyinku kenan musan abubuwan da ke burge ku muna kawo muku muna nan domin ku muna nan domin ku insha Allah na mu je mu galibi star sat mu fara koyar da hoton kuma ok to kamin mu ta yi fix art mu fara eh, koyar da muka haɗa wannan foto idan ka yi bakon shigowa cikin tashan mu ne ka danna mana subscribe wato abone kenan sannan kuma sai ka danna mana ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai idan mun ɗora sabon bidiyo So sannan kuma waɗanda ke cewa ba sa ganin layin in bidiyon da muke nan ga hauda musu layin in a eh, background da ya kara haka wanda muke nan ga amfani da su a biskan gyaran hotuna. Ok, yanzu kun ga wannan alama gashi wannan koyan gashi wannan. Shi za ku danna hakan ga. Kun gani yanzu ga sunan layin in sun fito muku. Wannan na farkon shine layin ka in application mai suna PixArt. wato layer kenan na application na farko kenan wanda muke amfani da shi shi kuma wanga na biyu wannan shi kuma shine eh, application na biyu wanda muke amfani da shi shine mai suna eh, adopt lightroom shi kuma wannan inda an ka sa eh, background wannan wannan na uku shine wurin da za ku samu background da da png wato fond ekran sannan kuma da fotuna wanda muke nan ga da kanana png mun gode insha Allah sannan kuma ku dinga yin comment a nan ƙasan wannan gurin ku rubuta abubuwan da kuke bukata insha Allah mun gode eh to kamar yadda muka ce yanzu za mu ta yi biskan art domin mu gwada muku ta yadda muka hada wannan hoton hoton kun ga shi yadda an ka hada shi na gani sannan ga ainihin hoton nan ga nan ga shi inda muka yi ka yanke mai bagon muka hidda shi e bidiyo kan na baya mu yi bayani biskan yadda ake yankan foto a cikin kwat eh, mix studio eh insha Allah wasu biyan bidiyo mu na baya sun ga yadda mun kai bayani ta yadda muke yankan foto a cikin Pixar eh, a cikin Quad Mix Studio ok yanzu na farko hoton naku wanda kun ka yanke a cikin Quad Mix haka za ku yi partajen shi zuwa cikin art Studio ok yanzu bayan ku yi partajen shi a cikin art kamar hakan ga za ku je ku nemi wurin da an kasa draw a shi wannan wurin shi za ku taba kamar haka Allah sai ku taba bisa kan wannan draw ok yanzu bayan ya je ku a nan kuna gani a nan ga yanzu za ku taba a wannan wurin sai ku aza bisa kan foton naku kuna gani sannan sai ku rufe sai ku taba wannan abun shafewa a shi wannan za ku gyara mai girman shi sai kuna shafe wannan hoton na kamar haka za mu je mu ƙara mai girma yadda zai yi sauri ba ok yanzu wannan duka za ku shafe shi kamar haka ok za ku shafe shi har zuwa wurin hannunku kamar haka ok yanzu bayan kun shafe shi kamar hakan ga sai ku danna wannan gurin kuna gani sannan sai ku taba biskan mt layer wanga inda babu komi wannan kuna gani sai ku je ku ɗauko foto kuna gani nan wurin foto za ku ɗauka za ku taba ok yanzu sai ku je biskan inda kun ka aji kayan ku misali kamar haka na farko za ku ɗauko wannan ok in kun ɗauko shi sai ku dirita shi daidai nan ok na ganin daidai nan za ku aje shi sannan kuma hallau sai ku ƙara dokowa na biyu yanzu shi kuma na biyu wannan za ku ɗauko kuna ganin shi shi ma hallau sai kuna rage mai girma kamar hakan ga za ku kawo shi daidai nan kuna gani jirgin nan za ku aje shi ok Allah kuma sai ku ƙara ɗauko wani hoto na uku kuwa ok yanzu na uku shine wannan shi ma hallau sai ku ɗauko shi ku kawo shi daidai nan shi ma hallau za ku rage mai girma ku kawo shi daidai na wannan wurin ok kun ga kenan kun ba da alamun abun da inda za ku rarraba shi kashi hudu kwa ok to yanzu sai ku taba wannan abin shafewa kuna rage mai girma sai ku zume in shi kuna gani kamar hakan ga sai kuna shafe wannan wurin inda ya fito kamar haka ok shi ma wannan wurin duka za ku dan shafe shi sai da zai saurin shi ɗin ya saurin da idan bisa hannu kuwa ok shi ma wannan za ku shafe shi ba kamar haka ga shi ma Allah za ku rage shi shi kawo kamar eh, daidai hannun ku kuwa ok duk da za ku bi su a hankali kuna rarrage su har su kai daidai iskan hannun ku kuwa shi ma ɗaukan shi ma sai kuna rage mai haske kamar haka sai eh, kuna rage mai tafi shi zan daidai da hannunku ok ok yanzu bayan ku yi hakan ga kenan kun shafe shi a daidai da hannun kamar haka yanzu za ku ɓadda wannan hannun naku kenan wancan ne ya saura na baya kawai abubuwa wancan sai ku yi a registering kamar haka za ku taɓa wannan wurin sai ku yi sabi image ok yanzu kan kawai wannan abubuwan ne an ka ajiyar su wannan basuran kawai kuna ganin su ok yanzu kuma sai ku maido hannun ku wannan sai ku azabi kan wancan abubuwan da kuka shafe kuna ganin kamar ba ku ganin su ko a sai wanda bisa hannun ku su ne annan wurin ok yanzu zai ku azabi kan wannan wannan alama ta sai kwada biskan zauren nan kun gani kenan kun ga wurin ya yanki gaban kai ne kuna gani ok yanzu shi ma hallo sai ku yi sai shi za ku zana biskan wannan alama tambanin guda uku sai ku yi sai image kuna gani yanzu bayan ku yi sai image sai ku koma sai ku fito duka daga cikin pixart ok sai ku nemo eh, application wannan wannan bagurin da ya razi wannan ok bayan kun shigo cikin bagurin da ya razi sai ku ta yi kudu ko hoton ku wanda kun ka ajiye yanzu yanzu nan ok ga shi na wannan hoton za ku ɗauko shi sai kuna yi zumanin shi kuna gani za ku yi zumanin shi kamar hakan ga yanzu na farko abin da za ku yi da yanku kazar suka wannan abin shafewa a shi manuel manuel wannan ok sai kuna eh, shafe wannan za ku yi kara na girma ku ok za ku di shafe didin bakin za ku dinga shafe shi ta yadda za ku raba shi gida fudu kwa ok haka za ku bi shi kuna yanki shi kwa yi har ku gama da biyo mai hankali ta yadda za ku abin shi ku tsaya ku na ku yi mai hankali hankali kuna kallo yadda mun ka yi shi sha Allah ku kafin zuwa ƙarshen bidiyo za ku ga yadda mun ka shi kwa ok yanzu bayan kun raba wannan ba ku so kamar hakan ga kuna gani kenan yanzu na farko wannan ne mun bi. ɗebe sannan kuma da wannan su ne wanda muka ɗabi a farko kenan gani yanzu wannan ne muka bari ko sai mu danna down sai mu yi save ok yanzu bayan mu yi save sai kuma mu ƙara dawowa kuna gani sai mu yi return sannan sai mu sa refer sai muna maido da wurin da muka shafe kamar haka ok to yanzu halla kuma sai mu zaɓi skan manual wannan sai mu shafe wanda ka bari ɗazu wanda ka bari da azu su yanzu za mu shafe wannan ɗazun nan mun bar shi yanzu sai ok kun gani yanzu wanda mun kawai da su yanzu za mu shafe kun ga wannan man bar shi sai mu shafe shi tunda murge mu yi sabayin shi a cikin galeriya mu ok da wannan kuma yanzu su ne wanda mun ka bari yanzu za mu shafe su kaga wannan su ne wanda mun ka bari a su yanzu mun shafe su yanzu kan gani kenan yanzu wannan biyu su ma sai ku yi don sai ku yi save ok yanzu sai mu danna finish kenan mun gama da shi sai mu je mu koma fiskan cikin pixarts eh, ok yanzu na farko wannan namu wannan hoton za mu shafe shi kwa kuma yanzu bar mu kwasai misali kamar hakan ga sai mu je mu yi eh mu ɗauko foto da wata na biskan foto layya okay na farko za mu ɗauko wannan okay Allah kuma mu je mu ɗauko kuma foto layya na biyu sai mu ɗauko wannan kun gani kenan yanzu foton kun ga ya hadu yadda shi ke a zan ok yanzu na farko sai mu ɓasa wannan yanzu sai mu bar wannan wannan sai mu raba shi gida biyu mu yi kofi in shi ok yanzu mu gobi sai mu basta guda sai mu yi amfani da wannan na farkon sai mu danna wannan abin shafewa wani gani fara mai girma sai mu shafe wannan ok yanzu mun shafe wannan guda sai mu je mu ɗauki kuntun shi wannan wanda ko yi kofi ga shi wannan shi ne wanda muka kofi a yanzu ok yanzu sai mu ɓasa wannan na farkon mu sai mu yi amfani da wannan yanzu hallo sai mu taɓa abin shafewa sai mu shafi manajin shi guda ok ok yanzu kuma sai mu muna miro shi kamar haka kun kenan yanzu wannan kun ga araba shi gida biko yanzu kuma sai a wada su a hiddo wannan guda shi ma halda sai a yi kofi shi gida biyu kamar hakan ga ana gani sai muna kwadda guda kamar hakan ga ta abin shafewa sai mun shafe guda daga ciki yanzu mun shafe wannan sorry yanzu mun shafe wannan guda ok yanzu kuma sai mun danna biskar wannan guda nashi wanda mun kai kofi shi ma sai mun fito shi mu ɓadda wannan sai mu amfani da wannan shi ma shi ma hallo sai mu danna abin shafewa sai mu shafe gudan shi ok yanzu kun gani hotuna a sanar da sun zan guntu hudu kenan na gani yanzu wannan tun na farko ne wanda muka yi amfani da su za mu shafe su ok da wannan hannun shi ma namu gashi wannan da muka yi amfani da shi tun farko shi ma za mu shafe shi kenan yanzu mun bar kawai guntayen hannu ne ko muka bari kuna gani yanzu sai mu da super order kenan daga na farko na biyu sorry na farko na biyu na uku na fudu ok yanzu kun ga kenan yanzu ga sunan duka mun fiddo su ga sunan sun tefar order ko yanzu wannan za mu maido shi haka kenan kun ga kenan sun ta daya biyu uku daya biyu uku hudu kun ga sun layu a tare kenan to yanzu wannan na farkon shine za mu te mu ɗauko eh, mt layer wannan abun shi wanda kun ka shafe tun wanda kun ka aji tun farko wannan za ku ɗauko shi kamar hakan ga na gani gashi shi ne za ku yi amfani da shi da na farkon sai kuna shafe wannan abubuwan da suka yi sauran na farko kuna gani sai ku bar wannan masara kawai bisa ga na farko kawai gashi wannan masara shi kawai za ku bar a bisa na farko ok yanzu wannan abin da muka ɗauko da wannan na farkon shi wannan su ne za mu haɗa wuri guda kun gani hakan ga za mu yi merging shi kun gani kenan sun zan tare bari mu ɓasta muku ku gani kun gani ga can wannan abun fari ga can kuna gani ya hau biskan na farko kuna gani ok yanzu sai mu yi amfani da na biyu wannan kuna ganin shi shi na biyu ba shi kuma sai mu je mu ɗauko mishi shi ma hallo mu ɗauko a eh, eh, photo layer muna gani mu ƙara ɗauko wannan abin da mun ka aji tun farko shi ma hallau sai mu sa wannan abin shafewa sai mu shafe duka na farkon da na biyu muna gani kenan nan tsaka ne kawai muka bar shi kuna gani tsaka ne kawai muka bar shi ko ok yanzu sai kawo shi zuwa na biyu tare da na biyu kuna gani kenan ga na biyu nan ga ga wannan abin da muka ɗauko su ma hallau sai muna game su tare kana gani shi ma kun gani yanzu ga shi ya hau sama ne kuna ganin shi ban fari ok yanzu sai mu yi amfani kuma yanzu da na uku kuwa ok shi ma hallau sai mu ɗauko hoto layya mu ɗauko wannan abun kamar haka shi ma hallau sai mu shafe na farko mu shafe na biyu sai mu bar shi na uku kawai kuna gani kenan na uku ɗaya kawai ne muka muka bar shi kawai ok shi ma yanzu sai mu jawo shi zuwa eh, na uku ko ake mu yi amfani da wannan mu yi amfani da wannan yanzu sai muna amfani da wannan kenan wannan abin da muka ɗauko yanzu wannan sai mu game shi da na uku karshe kunga yanzu sun gamu ok yanzu kunga yanzu kowane daban-daban na shi kuna gani yanzu kunga ga ga na farko ga na biyu ga na uku ga na hudu kuna gani ok yanzu za mu mu yi empty layer yanzu gashi wannan empty layer bari mu sa wani hoto haka a baya ta yadda za ku dinga gani sosai ok yanzu mun samu ku empty layer kamar hakan ga kuna gani to yanzu hallau sai mu je eh, yanzu abin da za mu yi hmm, mu je mu ɗauko empty layer shi ma hallo sai mu kawo shi zuwa kan ƙasa sai mu ɗauko hoto layya ok sai mu ɗauko hoton wanda mun yanke kamar hakan ga za mu jiri shi ƙasa a nan gurin ok yanzu shi kuma sai muna shafi hannu wannan ok yanzu sai mu ja yake shi da farko kuma sha yake shi yanzu alin kwasa wannan ake sai mu na muna shafi hannu wannan kuna gani sai mu bar shi bakin nan kuna gani ok yanzu duka sai sai mu bude wannan abubuwan da muka badda ok yanzu na farko abin da za mu yi za mu aza biskan na farko wannan sai mu je mu danna biskan eh, transform ok sai muna sorry ba na farko ba na biyu za mu amfani da shi sai mu danna transform sai muna juya shi kamar haka muna gani haka za ku yi sai ku sai shi daidai kamar eh, haka ok yanzu sai mu aji sai mu je mu ɗauko na uku shi ma hallau sai mu danna transform shi ma hallau sai mu jawo shi ƙasa kamar haka kuna gani shi ma sai muna yi shi kamar haka ok pelo qual o chama a Shrirananda. É ok? Kuma za ku kawo shi a daidai nan ku ajiye shi. Ok? Shi mahallau sai mu o Yanzu sai mu taimaka na oco shi wannan shi ma hallo sai mu danna a eh, transform shi ma sai muna juya shi daidai haka kuna gani kamar haka shi kuma za mu aje shi kun gani idan hannun gashi nan ya kashi ya rabu kusan kashi hudu ko ok sai mu aje kamar haka ga kuna gani to yanzu kenan yanzu mun ya eh, raba hannu kashi uku yanzu abin da za mu yi sai mu je mu yi mt layer kamar hakan ga ok yanzu zama waza wannan abun kashi abin abin zane kamar haka na gani da shi sai mu je mu ɗauko kala sai mu aza daidai bisa hannun makon ga inda muke ganin hannun yana da duhu kuwa Okay, kamar haka yanzu sai mu yi zoom in shi wannan abun za mu shi kamar hakan ga to yanzu za ku dinga zana eh, hannunku sorry za ku kawo shi duka ƙasa ga duka kwanta wannan abubuwan da kuka yanki har ƙasa ga hannunku kwa sadi nan nan Okay? yanzu anan ne yanzu za ku dinga za na shiga mana haka kuna gani ko za ku dinga kuna zana kamar kenan kamar wancan hudo hannunku ne inda kashi da ya hude inda ya bari na ganewa wannan za mu rage mai haske kaɗan yanzu kuma bayan ku yi na farko Allah kuma sai ku jawo kuma kusan na biyu shi ma sai kuna zana shi kamar haka sai ku sita shi yadda yake Okay. fallu shi ma sai ku je kusan shi ma na uku shi ma hallo sai kuna zana shi kamar haka a sorry za ku aza biskan abin wankin sai kuna zana shi kamar haka kuna gani shi ma hallo za ku sita shi daidai okay yanzu bayan kun zana wannan abubuwan kuna gani to yanzu kuma duka sai kuna eh, sai ku fasa wannan da wannan kuna gani kina yanzu hoton ku kawai za ku gwadi kamar haka kuna gani ko sai ku yi eh, saving shi yanzu za mu yi saving wannan image kuna gani shi dai sannan kuma sai mu fito wannan wannan abubuwan duka sai muna ɓadda su kuwa kuna gani harfa na ku sai ku ɓadda kun gani kamar haka kenan yanzu kun bar wancan abin kawai da kuka da kuka shafa ok yanzu zamu danna wannan abu zai ce wurin zane wannan ok yanzu bayan kun shigo wannan wurin sai ku danna wurin da an kasa effect ok sai mu je wurin blur kuna gani da kun ga kenan gashi yanzu duhu ya shiga a gare shi misali kamar haka ok sai mu danna wannan abin shafewa sai mu danna wannan gurin kuna gani kenan yanzu gurin zamu shafa da kanmu ok yanzu sai muna yin wannan kamar haka ok haka za mu dinga yi mishi sannan kamar hudo kashi na wanda ya hudu to jiki kun san za a ga duhu duhu to shine wannan muke nan gari okay za ku yi hakan ga kina kun gani kun sa duhu duhu na cikin kashi wanda inda ya kare to saka okay yanzu sai mu yana don don hallo sai mu koma cikin draw okay wannan fuskan empty layer sai mu dauko eh, photo layer hoton da muka saving yanzu kashi wannan namu okay sai mu dauko shi kamar hakan ga kuna gani sai muna maido shi kasa ga masori sorry haka zai zama ok yanzu kun gani abinda muka zama kenan kamar fudo kashi na ciki kuna gani ok yanzu kawai sai mu je mu dauko kuran yanzu duka wannan bayan mun kare gama hakan ga shi ma hallau sai muna game su duka zan guda kun gani yanzu sun game sai mu danna eh, save kun gani yanzu mu yi 7 shi ok yanzu duka sai mu dawo cikin galeri in mu a gani kenan hoton namu wanda mun ga ɗauko da yin na farkon kuna gane a gashi wannan da shine za mu yi amfani sai mu yi share ɗin shi zuwa eh, cikin pixart yanzu bayan mun kawo shi nan ga za mu je mu ɗauko hoton namu ga shi wannan za mu ƙara mai girma mu kawo shi jidin nan na gani allah kuma sai mu je mu ƙara ɗauko wa wata mutu cikin galeriyanmu sai mu nemo inda muka sa kayanmu ok yanzu ga shi nan flowers ok sai mu ɗauko shi mu kawo shi daidai nan muna ƙara mai girma kamar haka ok za mu kawo shi daidai kamar haka ok kuna gani sai mu mai rahoton mu sama gari shi kenan kamar shi ne muka buga kuwa ok kamar hakan ga kuna gani yanzu kawai sai ku danna wannan ok yanzu sai ku je ku ɗauko kun kamar na inda inda kashi wannan ya kai wannan kun san za a samu abin da ya watsi akan ga na guntayen kashi kwa to shi za ku je ku ɗauko ta yi galeri inda mun kaji kayan mu mun ga shiga guda nan ga wannan na farko na biyu na uku ok ake kun ga yanzu ga su duka yanzu wannan na farko shi zan ajiye wannan gurin okay yi kuma wannan za mu kawo wannan a nan gurin okay za mu juya shi kamar hakan ga ke shi kuma wannan na uku eh, za mu kawo shi nan wurin okay shi kuma wannan ƙaramin za mu kawo shi a nan kun gani yanzu eh, gashi nan inda kashin ya kare ok sai mu danna wannan gurin sai mu je mu yi 7 ok yanzu sai mu yi save image ok sai mu fito duka cikin gallery sai mu je mu shiga cikin adopt uh, lightroom wannan sai mu danna wannan gurin ɗauko wannan hoton na mu da muka gyara za mu iske shi a wannan gurin yanzu ga kuna gani ok yanzu sai mu kara mai haske za mu gyara ta mu daidai yadda muke bukata shi ba okay yanzu sai mu je kuma wurin color wannan na melange yanzu na farko wannan ja kun ga riga ja ce za mu ƙara mata janta ok wannan abin fuska ne sai mu ƙara mata haske kamar haka ok wannan masara babu shi tsawa abin filawa za mu ƙara mai fitowa eh, bula za mu ɗan sami haka ta yi wurin wannan na ƙarshe abin filawa shi muna gyara mai hasken shi ok yanzu kawai sai mun fito yanzu kun gani hoton nan ya haɗu ok yanzu sai mu danna wannan alamar sai mu danna binda an kasa exporter mu danna wannan gurin kawai yanzu mu yi saving in image mu kawai sai mu hito gaba dai eh, yanzu ta yadda muka ƙara gashi wannan kunga ga bidiyo a tun kwanan baya mu yi bayani saman kai ne ok mun gode